muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala muna neman taimakon shi muna neman agajin shi muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda kuma ya bace babu mai shiryar da shi ina shirawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sahabban shi da iyalan gidan shi da sauran waɗanda suka biyo bayan su a hanya majeje da da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa jin tsoron Allah shi ne jigo na rayuwar duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai duk wanda ya samu garkuwa da tsoron Allah to ya samu babbar kariya wadda babu wanda ya ke keta wannan kariyar da yake da ita mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya zafi wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fifita ta ya ɗaukaka ta a kan sauran al'ummomi gabaki ɗaya da suka gabata ita ce al'ummar ƙarshe kuma ita ce al'ummar farko ranar alfiyama. ita ce ƙarshe a zuwa a duniya ita ce farko a shiga aljanna a ranar alfiyama. ita ce mai ƙarancin shekaru ita ce kuma al'umma da tafi kowanne samun lada da ayyuka na alkhairi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ya fifita wannan al'ummar da cewa ita ce mafi alkhairin al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce kun kasance ku ne mafi alkhairin al'ummomi gaba daya kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munanan ayyuka sannan kuma kun yi imani da Allah subhanahu wa wannan yasa al'ummar ta zama mafi alkhairin al'umma wannan al'ummar da Allah yake sifanta ta da cewa ita ce mafi alkhairin al'umma idan mutum ya kalli halin da al'ummar suke ciki a yau sai ya ga abubuwa na ban mamaki da abubuwan takaici da abubuwan da za su sa mutum ya zubar da hawaye saboda halin da al'ummar da Allah ya sifanta ta da cewa mafi alkhairin al'umma take ciki na lalacewa da kaskanci da wulaƙanci da kuma yadda abokan gaba suka taso al'ummar a gaba ta kowane ɓangare na cikin gida da kuma na waje wannan yasa lallai dole mutane su kalli halin da suke ciki kuma su yi tunanin abin da ya jefa su a cikin wannan halin halin da al'umma suke ciki na lalacewa da ƙasƙanci da wulakanci da wahala ba kai kadai abokan gaban addini su za a zarga da wannan laifin ba lalle wajibi ne kuma mu waiwaya mu kalli kawunan mu mu waiwaya mu kalli ayyukan mu sannan mu zargi kawunan mu kafin mu zargi wani dangane da halin da muke ciki Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alqur'ani wa ma asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير babu wani abu da zai same ko na musiba ba ya danganta ne da irin abubuwan da ku kuke aikatawa da kanku don ma Allah yana yin afuwa akan wasu da yawa daga cikin abubuwan da kuke aikatawa shi yasa ma a wani wuri yace wala yu'aqibu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala wahdiha min dabba inda Allah yana kama mutane da laifukan da suke aikatawa da yanzu babu sauran wata dabba da take rayuwa a bayan ƙasa da Allah ya ƙarar da halittun gabaki ɗaya saboda irin laifuka da ayyukan saƙo da muke aikatawa da in bin umarnin Allah na ganganci da na wanda yake ba na ganganci ba wannan ya yawaita a cikin al'umma. Tafo ne muke yi da yawa abubuwa ne waɗanda Allah ya ce mu aikata muke kin aikatawa abubuwa ne da yawa waɗanda Allah ya ce kada mu aikata kuma muke aikata su lallai al'ummar musulmi dole ne mu duba mu ga cewa daga cikin mafi girman abin da muke aikatawa na sako wanda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yi ba ma yi shine wannan babban al'amari wanda Allah ya yabi wannan al'ummar a kan shi shine umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani akan munanan ayyuka wannan aikin yana daga cikin aikin da shi kaɗai idan muka saba wa Allah a kan shi ya isa Allah ya saukar mana da duk wani bala'i da duk wata musiba da za ta iya samun mu a rayuwarmu aiki ne wanda yake mai matuƙar girma wanda kuma sakacin da muke yi a kan shi ya wuce duk yadda ake tunani ba wai mutum ya umarci wasu a waje ba ya zamanto sakacin da muke da shi hatta a cikin gidajenmu ba ma iya yin umarni da kyakkyawan aiki ba ma iya hana munanan ayyuka wannan ya sa munanan ayyuka suka yawaita a cikin al'umma kyawawan ayyukan kuma suka yi karanci a cikin al'umma domin ba a samun masu umarni da kyawawan ayyukan ba kuma a samun masu hani dangane da munanan ayyukan da mutane suke aikatawa wannan sakacin da muka yi da kaɗan da kaɗan ana tafiya ana tafiya abin na ƙara nisa tun daga yin umarni da kyawawan ayyuka sai ka ga mutane sun fara yin sakaci da ayyuka na nafila saboda ne saboda babu mutanen da suke umarni da aikata waɗannan ayyukan na nafilfili babu mutanen da suke umarni da faɗaitarwa a kan ayyukan da ayyuka waɗanda suke na mustahabbai da sunnoni sai a yi ta sakaci da su sai ka samu mutum ya wani yana sallah amma duk a cikin sallar babu sallar nafila ko ɗaya a ciki ya wani ayyuka amma babu ayyuka na nafin fili da sunnoni da mustahabai saboda yana baya-baya da su daga wannan baya-bayan da ake yi ba a umarni da ayyuka waɗanda suke na mustahabbai da sunnoni har ya kai gama an fara yin baya-baya ga ayyukan da suke na wajibai waɗanda Allah ya wajabta mana tun daga sakaci da ayyuka na nafila har an koma ana sakaci da ayyuka waɗanda suke na farilla za ka samu mutane sun shigo masallaci ana tsaitsaye ana jiran ai sallah wani na tsaye a kusa da kai ba za ka iya umarni da kyakkyawan aiki cewa wani da kayi na fila a wannan tsayuwar da kake yi wannan zaman da kake yi da ka karanta alkur'ani ba ma iya ma junan mu ayyuka na umarni da kyawawan ayyuka haka abin zai ta tafiya har ya zamanto abubuwan da suke na wajibai ma ana ta tafi a kansu amma ba ma iya umartar junan ma'afi mutum zai iya tasowa ya taho masallaci yana ji ana sallah yana kallon mutane ɗaya biyu uku ga su nan babu iyaka suna zaune ba zai iya ce musu an tayar da sallah ba ba zai iya ce musu ana tada iqama ba ba zai iya ce ma mai shago a ya kamata ka taho masallaci a fara sallah da kai ba kowa yana kallo kowa abin da ya dame shi shi ne shi dai ya je masallacin shi dai ya yi aikin amma umarni da kyakkyawan aiki wannan ya cire makai wannan aikin wanda yake wajibi ne wanda Allah ya wajabta akan wannan al'ummar da shi ne al'ummar ta zama mafi alkhairin al'umma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa haka kuma sakaci da muke yi dangane da barin hana munanan ayyuka tun daga ana abubuwan da suke makaruhi ne a aikata su muna sakaci ba ma hanawa muna gani ana yi har zai kai da ana aikata abubuwan da suke haramun ne fasikanci ne alfasha ne muna ji muna kallo ba ma hana wannan ayyukan domin rashin yin wannan shi yake sa munanan ayyukan su yawaita sannan kuma kyawawan ayyukan su yi karanci a cikin al'umma kowa yana ganin shi babu ruwan shi idan an yi magana a kai sai sai ai an ce min husnul islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni banda wannan babu babu umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki babu ne na wajibi wanda Allah ya umarta al'umma gaba daya idan kaga ana yin kayi umarni da a aikata mai kyau kayi kuma hani da a aikata abin da yake mummunan aiki abinda wannan shine wanda Allah ya dora maka sai ka ce ai ba ruwanka ba ka so a ce kai dan sa ido ne ba ka so a ce kai ka cika magana amma abin da yake ba shi ne ya kamata kai magana a kai ba shi ne za a ji bakinka kana surutu a kai kana magana a kan shi daga wannan sakacin da muka yi da wannan umarni da wannan wajibi mai girma da Allah ya tsora mana wannan ya sa al'umma ta fada cikin halin da muke gani ba su aikata ayyuka na kwarai suke karanci sai ka zo masallatai a ta wuraren ibada sai ka samu ayyukan alkhairi sun yi farin karanci a ciki a lokacin da za ka zo ka samu masallatai mutane suna zaune daga mai karatun alkur'ani sai mai zikirin Allah sai mai nazarin wani abu wanda zai amfani ya zama an koma lokacin da zuwa ne kawai za a yi domin a jira sallah ta dole ta wajibi akwai wanda zama ma ban zama ba kowa masallacin ma akwai wanda ba zai iya shigowa ba sai zai tsaya a bakin koma yana jiran a tayar da ikama ya samu ya shigo ya yi sallah ya tashi ya fita saboda ne saboda babu umarni da kyakkyawan aiki babu hana munanan ayyuka a cikin wannan al'ummar ya yi karanci ya zama kusan ya kusa zama labari za a karanta ne kawai a cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala yana cewa malamai na al'umma gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki wajibi ne a kan al'umma ya ce ban san wani mutum daga cikin al'umma wanda ya saba a kan wannan matsalar ba cewa wannan ittifaqi ne ijma'i ne na malaman al'umma cewa wajibi ne umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki a cikin al'umma lallai wannan al'amari na umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki al'amari ne wanda yake mai girman gaske aiki ne babba waɗansu daga cikin malaman musulunci suna sanya shi suna lissafa shi daga cikin rukunan musulunci maimakon guda biyar suna lissafa rukunan musulunci cewa guda shida ne daga ciki akwai umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki lallai abu ne mai falala mai daraja wanda addinin musulunci ya bashi kulawa mai girma daga cikin falala da daraja ta umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki sababi ne daga cikin sabubba da yake sa al'umma ta zama mafi alkhairin al'umma kamar yadda ya gabata a baya Allah ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma wanda suka kasance suna umarni da kyakkyawan aiki kuma suna hana mummunan aiki al-imam mujahid ibn jabal yake cewa wannan al'umma ta zama mafiya mafi alkhairin al'umma ne da waɗannan sharuɗan guda biyu da Allah ya ambata a cikin wannan aya sharaɗi na farko shine umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki sharaɗi na biyu kuma shine wa tu'minuna billah shine imani da Allah idan aka sami imani aka samu umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki to alkhairi zai sake dawowa a cikin al'umma ɗaukaka da izza da ƙarfi da buwaya za ta sake dawowa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma aka rasa waɗannan sharuɗan to wannan raunin da wannan tsantsanci da wannan wahalar yana nan a cikin al'umma ya samu wurin zama ba zai taɓa kaucewa ba sannan yana daga cikin sabubba yana daga cikin falala da daraja ta wannan aikin na umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki shine babban hanya da bawa yake samun babban rabu da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Sai ce wa ula'ika humul muflihun Allah ya ce a samu waɗansu al'umma a cikin ku wanda za su tashi suna umarni da kyakkyawan aiki kuma suna hana mummunan aiki sannan kuma suna kira zuwa ga alkhairi wayannan al'ummar idan suka yi haka Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun su ne masu samun babban rabo babban rabo a wurin Allah ya kasu biyu akwai babban rabo a nan duniya shine Allah madaukakin sarki ya ba ku rayuwa mai kyau mai daɗi mai ni'ima ta yadda za ku samu yalwar arziki ta yadda za ku samu lafiya a jikinku ta yadda za ku samu aminci a garuruwanku duka wannan yana daga cikin babbar rabo da Allah yake bayarwa ga bayi a nan duniya haka kuma abin da ya safi gyaruwar iyalai da 'ya'ya da zuriya duka yana cikin babbar rabo da Allah yake ba bayi a nan duniya haka kuma babbar rabo a lahira shine Allah ya azurta bawa da samun aljanna da kuma yardar Allah ta tabbata akan bawa sannan kuma Allah ya azurta shi da samun ni'imar ganin Allah subhanahu wata'ala wadda ita ce mafi girman ni'ima da bawa zai samu a rayuwar shi wannan duka yana cikin alfala wanda Allah ya alkawarin zai bayar da shi ga waɗanda suka kasance suna umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma suna hana mummunan aiki a cikin al'umma sannan yana daga cikin falalar wannan aikin mai girma sababi ne shi na kukuta daga halaka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da duk lokacin da bala'i da musibu suka yawa to akwai sabo da zunubi da bayi suke aikatawa wannan kuma ƙarshen al'amari yana biyo baya abin da yake biyo baya a ƙarshen al'amari shine Allah ya saukar da halaka wadda za ta halakar da wannan al'ummar gaba ɗaya idan al'umma suna so su kubuta daga wannan halakar to suna buƙatar su ɗauko wannan aiki na umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki a cikinsu sai su samu kubuta daga wannan halakar wadda Allah zai halakar da su saboda abubuwan da suke aikatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga wani misali a hadisin da Imam Ahmad da Imam Bukhari suka rawaito daga Al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce misalin mutumin da yake tsayuwa akan dokokin Allah da kuma misalin mutumin da yake keta dokokin Allah din ta hanyar aikata ayyuka na sako da zunubi manzon Allah ya ce kamar misalin waɗansu mutane waɗanda suka zo suka hau jirgin ruwa jirgin ruwan yana da hawa biyu akwai hawa na ƙasa akwai kuma hawa na sama waɗansu suna hawa na sama waɗansu suna ƙarƙashi a cikin jirgin ruwa banza Allah ce waɗanda suke cikin ƙasa idan za su ɗebi ruwa sai sun fito daga ƙasan sun hawo sama sannan za su iya zira abin ɗiban ruwa su ɗebo ruwa daga cikin kogin wayanda suke sama kuma dama kai tsaye suna iya ɗiban ruwa daga cikin kogin sai eh, waɗanda suke ƙasa suka ce muna kai kawo muna damun waɗanda suke a sama Daka yanzu abin da za mu yi kada mu rinka damun su mu ma za mu koma ƙasa mu ɗuna wata kafa a ƙarƙashi a cikin jirgin ruwan yadda ruwa zai rinka shigowa a cikin jirgin ruwan mu mu rinka samun ruwan da za mu yi amfani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan waɗannan da suke sama suka haƙura suka basu suka ce saboda ba ɓangaren mu ba ne a basu su yi abin da za su yi ya ce to za su halaka gabaki ɗayan daga lokacin da aka ƙula jirgin ruwan jirgin ruwan zai nutse da waɗanda suke ƙasan waɗanda suka ƙuna da waɗanda suke saman waɗanda babu ruwansu jirgin ruwan zai nutse da su manzan Allah ce idan kuma suka tsayi suka hana su suka kama hannunsu suka hana su kulawa to da na saman da na ƙasa gaba ɗaya za su fita manzan Allah ce wannan shi ne misalin waɗanda suke aikata ayyuka na alkhairi da kuma waɗanda suke aikata sabo idan ka ce kai na kwarai ne ba ruwanka da kowa ya zai yi abin da ya ga dama to kaman ka bar su su kula wannan jirgin ruwan ne kana ciki lokacin da jirgin ruwan ya zo nutsewa ba ka da damar da za ka ce kai ba ruwanka ba kai ka kula ba ko kuma ba da sa hannunka aka kula ba gaba ɗaya za ku halaka wannan shi ne yayi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda idan ta zo ba iya waɗanda suka yi zalunci kaɗai za ta safa ba za ta shafi kowa da kowa saboda mai saboda waɗanda lokacin da suke zalunci ba a samu waɗanda suka tsayo wurin hana su aikata wannan zaluncin ba lokacin da suke sako ba a samu waɗanda suke umartar su da aikata ayyuka na ƙwarai su hana su aikata munanan ayyuka ba sai aka bar su aka sai demokuraɗiyya ake ciki kowa yana da 'yancin ya yi abin da yake so kowa yana da aiki yancin ya yi komai da aka sai a bar kowa ya yi abin da ya ga dama lokacin kowa da azabar Allah ta zo sai a koma gaba ɗaya ana ta kuka ana cewa zamani ya lalace ana cewa al'umma sun shiga kunci bayan mu ba mu yi abin da Allah ya ɗora mana ba domin kuɓutar da kanmu daga irin wannan azabar wanda in Allah ya tashi jeho ta ba za iya ba wanda yake iya kufuta daga cikinta. Da haka wannan aikin sababi ne daga cikin sabubba wanda yake kubutar da al'umma daga fadawa cikin halaka daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala da aka wajibi idan al'umma suna so su kubuta daga irin nau'o'in azaba da Allah yake saukarwa sai sun zamanto kullum suna umarni da kyawawan ayyuka kuma kullum suna kokarin hana munanan ayyuka da al'umma suke aikatawa sannan yana daga cikin sabubba ko kuma fa'idoji da za a samu ta hanyar wannan aikin shine sababi ne na samun lada mai yawa yana daga cikin hanyoyi da bawa zai samu lada mai girman gaske a wurin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man da'a ila hudan na lahu min al-ajri ujuri man tabi'ahu duk wanda ya kira mutane zuwa ga wani abu na shari'a to yana da lada gwargwadon yawan waɗanda suka bi shi akan wannan aikin idan ka umarci wani da aikata wani aiki to irin ladan da aka rubuta mai in ya aikata aikin haka kai ma za a rubuta maka wannan ladan ko da kai baka aikata aikin ba amma ka yi umarni da wani ya aikata kuma ya aikata ladan da ya samu shine ladan da za ka samu ballantana kuma ka yi umarni shi ya aikata kai ma kuma ka aikata ga ladan naka da ka aikata ga kuma ladan nashi da ya aikata duka Allah madaukakin sarki zai hada maka wannan sakamakon gabaki daya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man danna ala khairi falahu mithlu ajri fa'ili duk wanda ya nuna ma wani mutum wani aikin alkhairi to shi ma yana da irin ladan wanda ya aikata wannan aikin na alkhairi yanda aka bashi in lada dubu aka bashi to haka kai ma za a baka lada dubu domin kai ne ka da shi ko kuma ka shiryar da shi zuwa ga aikata wannan aikin na alkhairi da haka hanyoyi ne na samun lada waɗanda suke masu yawa wanda al'umma suke sakaci a kansu suke sakaci a kan wannan ladan da kuma wannan alkhairi da suke tattare da shi wanda za su iya samu a kowace rana za ka iya sama kanka duk wani aiki na alkhairi da za ka yi sai ka samu lada ninki na wannan aikin za ka yi kuma za ka sa wani ya aikata duk lokacin da za ka je masallaci sai ka biyo ma wani ka taho da shi masallaci ka samu ladan sallar ka sannan ka samu ladan sallar shi duk lokacin da za ka yi wani abu na alkhairi sai ka yi kokari ka janyo wani ka nuna mai wannan aikin alkhairi akwai abin da ba za ka iya yi ba amma kuma za ka iya sa wani ya aikata akwai abin da da dukiya ake yi kai kuma ba ka da dukiyar da za ka yi za ka iya kwaɗaitar da wani wane ya kamata ka yi kaza wanda ya kamata ka yi kaza ana buƙatar kaza a wuri kaza da wuri kaza ko nawa ya kashe akan wannan aikin yadda Allah ya rubuta mai lada haka kai ma zai rubuta maka lada na wannan aikin da ka aikata amma sai ka zauna kai ba kai ba ba kuma ka iya bin hanyar da za ka samu lada na wanda ya yi wannan aikin ba wannan shine asara ta duniya da lahira shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi gargadi mai girman gaske dangane da sakaci da wannan aikin bazan Allah yake cewa wallahi nafsi bi yadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum bazan Allah yake na rantsi da wanda raina yake hannun shi ko dai ku rinka yin umarni da kyawawan ayyuka ku rinka hana munanan ayyuka ko kuma Allah ya kusa ya saukar muku da wata irin azaba da wata irin hukuma daga wurin shi sannan ku zo ku koma bayan hukuma ta sauka ku yi ta addu'a kuna roƙon Allah kuma Allah ba zai saurari addu'ar ku ba Allah ba zai karɓi wannan addu'ar ba wannan shine irin halin da muke ciki a irin wannan lokacin mun yi sakaci da wannan aikin sannan mu koma Allah ya saukar mana da hukuma mu yi ta addu'a kuma Allah ba zai saurari wannan addu'ar da muke yi ba babu wata hanya sai hanyar komawa da gyara abin da muke ciki shine umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki kowa ya fara daga gidan shi ya fara da iyalan shi ko yaushe ya zama yana umarni da kyakkyawan aiki a lokacin da lokacin sallah yayi yayi umarni da yin sallah a lokacin da ake aikata wani abu a gidan shi wanda bai halatta bai kamata ba ya hana aikata wannan al'amarin wannan ya an fara samun hanya kenan da za a kai zuwa ga mutum ya fita ya zama yana yin wannan aikin a ko'ina a cikin al'umma cikin lokaci tsantsani sai mu ga mun koma alkhaira ummatin ukhrijat minna mun koma mafi alkhairin al'umma wanda Allah yake yaban mu akan wannan aikin amma matukar ba dai za ba za ni wannan aikin ba to mun ji sababin da sa Allah madaukakin sarki ya kulla kofofin addu'o'in mu da za mu kai Allah ba zai karba ba manzo Allah sai da ya rantse da Allah a cikin wannan hadisin ya ce ko dai mu rinka yin wannan aikin ko kuma Allah ya jeho mana hukuma sannan kuma mu yi ta addu'a mana roƙon Allah Allah kuma ba zai taɓa karɓar wannan addu'ar da za mu yi ba kenan maganin fita daga wannan ba shi ne mu tattaru mu ta addu'o'i ba ko min shekara muna addu'o'i Allah ba zai karɓi wannan addu'ar ba matuƙar ba komawa muka yi muka gyara wannan al'amarin ba ya zama to masu umarni da kyakkyawan aiki mu zaman masu hani da munanan ayyuka mutum yana zaune yana kallo za a yi abin na alkhairi wanda yake na wajibi amma ba zai iya yin umarni da ayi ba bal za ka samu wani ma mai aiki ne yana da yaran aiki a wurin aikin shi amma zai tashi a kira sallah ya wuce tafi masallaci So kuma sauran suna zaune a shago suna jira suna zaune a wurin aiki suna jira sai oga ya dawo ya faɗa musu in wani an zo ma na ku ce na tafi masallaci wai shi ba zai iya umartar su su ma su tashi su je su yi sallah ba ba zai iya umarta su kuma su tashe su je su yi aikin alkhairi ba to irin wannan rayuwar ita ce ta jeho mana ukubar da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ya yi alkawarin saukar da ita ga duk al'ummar da suka watsar da irin wannan aiki da ka sai mun tashi mun tsaya tsayin daka duk inda ya kamata mai umarni da kyakkyawan aiki ne inda ya kamata mu hana a aikata mummunan aiki mu hana kowa gwargwaron ƙarfin shi gwargwaron iyawar shi da wannan ne Allah maɗaukacin sarki zai kawo mana halin da muke bukata na samun rayuwa ne daɗi na samun rayuwa ta ci gaba na samun jin daɗi a duniya da lahira muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana wannan sakaci da muke ciki ya kuma ba mu ikon gyarawa da kuma yin amfani da wannan babban al'amari wannan babban aiki na addini Allah ya ba mu ikon aiki da shi da kuma tsabbaka shi a aikace a cikin gidajenmu da wuraren ayyukanmu da kuma sauran ma'amalolinmu na rayuwa gabaki ɗaya. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya yaye mana fitintinin da suke damun mu ya kawo mana agaji na gaggawa ya ba mu ikon gyara dukkan abubuwan da suke haifar mana da waɗannan musibu da bala'o'i a cikin al'umma. Shugabanninmu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد ميز الله تعالى أمة الإسلام بمميزات الخيرية الميحولة التي توجبها محكمات الدين القويم ومن هذه الميزات أنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك من أهم مسؤولياتها على الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والمتأمل في حال الأمة اليوم يجد ما يندى له الجبين ويجمع له العين ويجمع له العيون من ضعف الدين وعز المسلمين فأصبحت أمتنا مستضعفة مستهدفة تتداعى لها الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها واللوم يا أمة الإسلام ليس على الأعداء وحدهم بل نلوم أنفسنا فقد قال ربكم عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نعم بما كسبت أيدينا من معصية الله عز وجل في التقصير في الواجبات والوقوع في المعاصي والمحرمات أيها المسلمون إن من أبرز ما قصر به المسلمون في هذا الزمان واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي أدى إلى التقصير في أمور كثيرة من الدين فبتقصير المسلمين في جانب الأمر بالمعروف بدأ كثير من الناس يتهاونون في الفرائض والواجبات وفي جانب التهاون في إنكار المنكر بدأ كثير من الناس بفعل المكروهات وانتهى بهم الأمر إلى الوقوع في الفواحش والمحرمات أمة الإسلام إن شريرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال الإمام ابن حزم رحمه الله اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم انتهى كلامه رحمه الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين وغير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولين والآخرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الأعمال وأشرفها لما فيه من المزايا العديدة والفضائل الحميدة ولما فيه من الخير العظيم للفرد والمجتمع ومن ذلك أنه سبب في الخيرية قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال مجاهد رحمه الله كنتم خير أمة على على الشرائط المذكورة في الآية انتهى كلامه رحمه الله فمن تركه فقد زهد في هذه الخيرية ونصل من أخص صفات هذه الأمة وتشبه بأعداء الأمة من اليهود والنصارى ثانيا بأنه سبب في الفلاح قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فله في الدنيا بالحياة الطيبة بما فيها من سعة الرزق وصحة البدن وأمن الوطن وصلاح في الأهل والولد وفلاح في الآخرة بالفوز بالجنة ورضوان من الله ولذة النظر إلى وجهه الكريم ثالثا أنه سبب للنجاة من الهلاك قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو لو أنا خرقنا بالنصي نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أخرجه البخاري وأحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وتصديق ذلك قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب رابعا أنه سبب في كسب الأجر العظيم قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأب أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عباد الله استيقظوا لهذا الأمر العظيم فمن كان محسنا فيه فليزدد في فليزدد إحسانا ومن كان مقصرا فليتأمل في حاله وليحاسب نفسه وليلحق بإخوانه العاملين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في على يد من خافك واتقاك واتبع واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا في رضاك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله